bisa ga matsaloli da muke samu na ɗauka a yi a sake a yi a sake amma dai insha Allahu muna fata wannan abin zai zai yayi kenan wato 'yan uwa musulmi abin da muke so a takaice dai mu gabatar shine wani fashin baki ne akan karatu da ya gabata wanda a Sheikh Lawan Abubakar Trayum ya gabatar wanda cikin ikon Allah kuma karatu zai ci gaba subhanahu wata'ala karatu zai ci gaba kamar yadda aka saba 'yan uwa musulmi kamar yadda kuka sani dalilin yin wannan karatu na malallawan dalilin wannan yin karatu na malallawan wato na farko malallawan ya yi tahaddi tahaddi da ya yi a kan cewa ya kamata 'yan ɗari ku dinga fitowa kuna karantar da littattafanku wato wannan littattafan naku ku dinga fitowa kuna karantar da su Eh, don mutane su fahimci abin da kuka zuba na aƙidu a cikin wannan littattafai sai zamana yan ɗariƙu ba su ɗauki wannan shawara ta malam lawan ba sabida haka sai muka ga cewa wannan amana ce ga al'umma tsaya a fito a karanta littattafan tunda akwai littattafai waɗanda suke namu ne kuna yi mana ƙalubale a cikinsu kamar al'uqudud durriya al'uqudud durriya dinnan littafi ne fa na tarihi amma duk da haka yan ɗariƙu sai su dinga kawo bayanai suna ta ƙalubale a ciki an ce kaza a ciki an ce kaza a ciki sai muka ce to mun hutashe da ku yau hmm. malam lawan sai ɗauko al'uqudud durriya yace zai sa shi tun daga farko har ƙarshe ko ma me yake ciki ku ji abin da yake ciki sai ce to amma duk da haka zai ɗauko jawahirul ma'ani shi ma za a bi shi tun daga farko har ƙarshe za a ga menene wai a cikin wannan littafin ne kuke gudu ba kwa so a karanta shi tun da ya wannan sanarwar sai hankalinsu ya jigunzuma hankalinsu ya tashi suka kasa zaune suka kasa tsaye wannan ya ce kaza wannan ya zagi wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza waɗannan zage-zage da kuke yi duk ba shi ne zai hana a karanta wannan littafi ba sai zamana da malamansu da ɗalibansu da waɗanda suke jahilai ma daga cikinsu duk irin ibarar da suke bayarwa iri ɗaya ce kaga abin da zai baka mamaki wanda ya kamata a samu bambanci tsakanin malami da kuma jahili amma sai ga duk wanda zai fito ya magana akan malam lawan wallahi abu ɗaya amso amo ɗaya suke bayarwa duk wanda zai kaje kaji ya ce lawan tramol lawan tramol ko dai me ko ma dai me za ku faɗa karatu za a sanya shi kuma za a yi shi in Allah ya yarda kuma babu gudu ba ja da baya abu na biyu shine abin da ya kamata ni ina ganin wallahi yau yan ɗariko inda za ku ɗauko aqidatul wasiqiyya inda za ku ɗauko kitabut tauhid duk wani littafi da kuka sani na manya-manyan mu ku ɗauko ku karanta ku yi fashin baƙi a ciki wallahi murna za yi mu saurare ku to me yasa ba ku karan dauko wayannan littattafan da aqidin suke ciki kuma kullum mu tallan aqidin muke yi gaya wa mutane aqidin muke ba wanda muke koyewa me yasa ba ku ko waɗannan littattafan da aqidin mu suke ciki ba ku karantawa me yasa ku dauko ku karanta su yanzu mun dauko littafi gashi aqidunku ne a ciki fa jawahirul ma'ani dinnan aqidunku ne a ciki sai muka ce tsaya mu hutashe ku tunda kun kasa karantarwa tsaya a karanta wa mutane su ji me yake ciki sai kuma abin ya zama zagi sai abin ya zama cin mutunci me cin mutunci a ciki to wannan shine babban abin da ya kawo za ku ji suke ta hayaniya suke ta ihu suke ta kuwa akan wannan abin da aka ɗauko za a karantar da al'umma littattafansu wanda kamata yayi inda gaskiya kamata yayi ku gode wa malam lawan ku ce ga malam lawan zai tallata mana dariƙa eh zai tallata mana dariƙa saboda ai abin da yake ciki abin da Shehu Tijani ya faɗa ne abin da Shehu Tijani ya ce a sanar ne to ya kamata ya zamana wannan amma sai ya zamana abin ya koma da cin mutunci da kuma abin nan amma dai a gurguje yan uwa za mu shiga za mu daddanna abubuwa kuma za mu ɗaga littattafai za mu nunnuna za mu ji me yake cikin abubuwan da malam lawan ya gabatar sannan kuma menene abin tabawa a ciki menene kuma wanda yake malam lawan ya faɗa wanda za mu daɗa buɗe bayani a cikin abubuwan da malam lawan ya faɗa wanda wallahi karatun da malam lawan ya yi ko wato kaga dai na farko bai ma shiga cikin jawahirul ma'ani ba kawai tarihi yayi na Sheikh Aliyu Araz Sheikh Aliyu Harazimi Barada tarihinsa kawai yayi da yayi tarihinsa kawai shine yasa sai aka fara iyo amma bai bude fa littafin ba malam mm. littafin ma bai bude shi ba ah, yanzu ne za a zo a bude littafin sannan a dinga karantowa kalma bayan kalma ana yin fashin baki ana fassarawa to amma dai insha Allah za mu ji wannan halkar da malam lawan ya gabatar ya tawakana malam me zaka ce a abubuwan da ta wakana a'udhu billahi samil alim min ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was-salatu was-salamu ala ashrafil mursalin nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yan uwa masu albarka ina yi mana barka da wannan lokaci Ah, kamar yadda muka ji gabatarwa daga bakin dan uwa Sheikh Malam Kaki su Ramadan hafizahullah dangane da cewa wannan zama shine zama na farko wanda kai tsaye yake da alaka da fashin baki cikin abin da zai dinga gudana domin wannan ba zai zama shine zama na ƙarshe ba duk lokacin da malaminmu malam lawan a ah, triumph hafizahullah ya gabatar da karatu cikin abin da ya shafi littafin al'uqudu durriya da kuma littafin jawahirul ma'ani ah, mun san babu shakka masu haushi za su fito za su yi haushi masu ihu za su fito za su yi ihu to wannan yana wajabta cewa a zauna a wanke wata shubaha da la'alla wasu daga cikin 'yan bidi'a za su iya ciratar waɗansu maganganu a cikin maganar tamalan domin su hana su karɓar abin da yake shine na saƙo. kuma shine abin da aka yi rubutu saboda shi ko aka yi karatun wato akara makallahu ni wani abu guda daya yana daga cikin abubuwan da na sha mamakin su a wannan karan abin da ya kamata a ce godiya aka yi a kansa sai ya zama abin suka abin zagi wallahi wallahi mutumin da ya yake maka aiki ya ce zai ɗauko littafin ka zai karantar wa da duniya shi eh. ai gode masa za ka domin zai tallata maka haja ka ne da ka kasa kuma bayan ya ƙi maka kira ya ce zo ka biya zo ka karantar da duniya littafin nan naka sai ka ƙi eh, sai shi ya ce to shi kenan a madadin ka ƙi ka fito ka karantar shi zai yi aran maka baki kenan ake cewa eh, ya ci maka albasa ya karantar a madadinka wallahi malam sai suka koma zagi dan me za a fito a karantar da wannan littafi A karantar da littafi ya taba zama laifi abu na ɗaya kenan abu na biyu a karatun na fa malam hayar ba ba fara ba ba fara ba ya ana mukaddima kana kuka in dai ciki da gaskiya me zai sa kai kuka lokacin da aka fara mukaddima wallahi tallahi ai mafi karanci ka jira a ma fara karatu a fara karatu sannan sai ka ji an faɗa abin da yake ba na daidai ba a cikin karatu sai ke magana wannan shine abu na biyu abu na uku yan abu da nake son mu lura da shi shine da akwai alaka wadda take tsakanin littafin al'uqudu durriya da kuma littafin eh, jawahirul ma'ani wanda wannan yasa da akwai hikima matuƙa da gaske wurin fito da wannan salon karatu na muƙarana tsakanin shi littafin al'uqudu durriya din da kuma littafin jawahirul ma'ani alaka ta wata fuska idan ka kalli littafin al'uqudud durriya tunda shine yaya a fara ta kansa tun a unwanin sa zaka ga littafi ne da aka nasabta abin da ya kunsa zuwa ga wani daga cikin malaman musulunci sunansa ma ya fito karara a cikin sunan littafin aka sa masa al'uqudud durriya fi dhikri ba'd manaqib shaykh al-islam ibn taymiyyah wannan shine sunan littafin kaga sunan ibn taymiya ya fito karara a cikin sa kuma an gaya maka abin da za a cikin sa kamar yadda shi ma jawahirul ma'ani idan ka kalle shi da ka ga abin da aka rubuta a jikin sa na sunan sa a ciki eh gashi nan jawahirul ma'ani wa bulugul amani fi faidi sayyidi abul abbas tijani kaga wannan ana magana ibn taymiya da manakib dinsa da kaza shi ma anan ana magana uh, shek uh, ahmad tijani da kaza da kaza da kaza to wannan sai ya sanya waɗansu daga cikin yan bidi'a sai suke riƙatar waɗansu shubahat da suke ruɗa ƙwaƙwalen wasu cikin jahilai da ita idan aka buɗe littafin jawahirul ma'ani aka ce ga jahilci a cikin jawahirul ma'ani ko ga shirka a cikin jawahirul ma'ani ga kafirci a cikin jawahirul ma'ani sai ka ji sun ce da kai ai a cikin al'uqudu durriya shi ma da akwai irin wannan kafircin kuma wallahi ƙarya ne haka suke faɗa to amma ina irin kafircin cikin jawahirul ma'ani da ke cikin al'uqudu durriya sai ka ji babu sai ga sun ɗebo wasu baituka wanda sun yi gabas su kuma sun yi yamma wa'anda bayani akan su zai zo ɗaya bayan ɗaya daki daki filla filla kuma dan mu nuna cewa da gaske muke ba wasa muke yi ba mu a wannan harka sai malam ya ce to bara mu karanta muku alƙudin durriya din shikenan sannan jawahirul ma'ani shi ma bara mu ɗauko mu karanta to sai a bawa al'umma dama a ba su yanci na kwakwalwa da Allah wa kowa mai hankali saurari jawahirul ma'ani me a ciki saurari al'uqudu duriya menene a ciki sai malam ya fara karatu abinda zai baku mamaki na farko malam a karatun da ya fara gabatarwa zaman farko ya gabatar da jawabi dangane da farkon abin da malam ibn abdulhadi ya rubuta a muƙaddimarsa ta littafin alukudu durriya wanda ifara da tarjamar shi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah din inda aka haife shi wane ne wane ne malam ikoro jawabai kamar da muka ji a karatu gabar farko da zamu fara magana akan ta ita ce akara makallau na malam ibn abdulhadi da ya zo zai fara tarjamar shaikul Islam Ibn taimiyya a cikin farkon littafin al duriya Malam Lawan Allah ya kara masa lafiya ya karanta wannan gabar sai ya karanto waɗansu titles ko waɗansu kambu na yabo waɗansu ranks da shi Ibn Abdulhadi ya gaya wa malaminsa mm. Malam Ibn taimiyya wanda adadin waɗannan rank ɗin ko wannan lambar yabo da ibashi bata gaza guda goma sha shida ba gabaki ɗayanta haka ne guda goma sha shida ne eh tsaya mu karanto al'umma to bara ku ji su guda goma sha shida ina son waɗannan rank din da mu ka fara eh ina son yan uwa duk gabar da zamu kawo ku kalle ta da tana da matakar muhimmanci sannan mu na zami mm. tsakanin wannan gabar da malam zai biya a cikin alƙudu duriya da malam lawan ya karanta ta sai kuma mu duba irinta a cikin jawahirul ma'ani shin tamu irin tasu ce <laughs> shine wannan abun. yana da eh. muhimmanci mu lura eh. malam lawan Allah ya kara masa lafiya ya karanta wannan magana ta ibnu hadi a cikin farkon muqaddima ta littafin al-uqud durriya mm. ibnu abdulhadi yana yaban ibnu taymiya yana mm. faɗar waye matsayinsa yake faɗan waɗansu titles ga ibnu taymiya guda goma sha shida mm. za mu saurare su daga bakin malam sai kuma mu leƙa cikin jawahirul ma'ani mu ji irin wayannan titles din an ba wa shehu tijjani ire-iren su na ibnu abdulhadi guda 16 ne jawahirul ma'ani sai da ibawa shehu tijjani kusan guda 60 to shine malam zai karanta mana yanzu sai mai mukarana tsakanin na cikin alqudud durriya da kuma na cikin jawahirul ma'ani shin wa'anne ne da akwai kafirci a cikin su hmm. shin da a cikin su wa'anne ne da akwai wuce gona da iri a cikin su da raina Allah eh na'am malam bismillah wato a nan wajen idan muka lura da farko malam sai ce amma ba'du fa hadhihi nubzatun yasiratun mukhtasaratun fi dhikri hali sayyiduna wa shaykhuna shaykhul islam taqiyuddin abil abbas ahmad bin taymiya rahimahullahu wa radiya anhu wa adkhalahu al jannata bi rahmatihi eh. to anan wajen malam lawan yake cewa Allah ya shigar da shi aljanna da rahamarsa kaga a nan wajen ibn abdulhadi ku gane bambancin maganar ibn abdulhadi da wata magana da za ta iya zuwa nan gaba a can cikin ududuriya din wannan maganar ibn abdulhadi ce hmm. yake yaban shekul islam malaminsa shekul islam ibn taimiyya hmm. kaga anan wajen bai bashi aljanna ba bai ce dan aljanna ba roko yayi to su kwaraba ta suke yi to saboda haka anan wajen malam mm. lawan ya faɗi wannan nukuda din mm. to abin da yasa nake so na bambance wannan nukuda da wacce take can ciki akwai maganganu wanda a cikin littafin zaka ji malamin ya ce ma zakarahu shay ma ma, ma, ma katabahu ulama fi wafati shay to a cikin wannan ne shi yasa littafin uqudu durriya al uqudu durriya ya kasu kaso biyu akwai maganar shi ibnu abdul hadi ku gane akwai kuma maganar da malamai yan bid'a da waɗanda suke wasu ahlus sunna ne wasu yan bid'a ne wasu mawaka ne wasu sojoji ne ma wanda suka yi yabo ga ibnu taymiya to kaga wanda zai zo ya maka yabo wal mawquzatu wal mutaraddiyatu komai zai faɗa akan kanka? tunda ba shine ba dalibin ka bane duk waɗanda suke wannan yaban galibin su ba daliban ibn taymiya bane wannan ita ce muqaddima ta dalibi ga ibn taymiya shine ibn abdul hadi sai yake cewa huwa shaykhul imamur rabbani imamul a'imma wa muftil umma wa al ulumi sai yace sayyidul Hufazi. an gane ko sayyidul huffazi kaga nace yace masa shugaban hafizai wa farisul ma'ani wal alfaz sayyidul asri wa qari'ud dahari shaykhul islam barakatul anami allamatuz zamani wa tarjamanil qur'ani har yanzu babu guluwi yanzu babu hmm. yace alamu zuhad wa auhadul ubbad hmm. qami'ul mubtadi'ina hmm. wa akhirul mujtahidina taqiyuddin abul abbas ahmadu ahmad ibn sheikh الإمام علامة شهاب الدين أبي المحاسن عبد الحليم ابن الشيخ الإمام علامة شيخ الإسلام مجد الدين أبي البركات عبد السلام ابن أبي محمد عبد الله ابن to kaga anan wajen title din idan kuka lissafa title din da aka faɗa anan wajen yanda lissafa su basu fi guda 16 ba 16 mm. basu fi guda 16 ba kuma wannan title din tsaya na ga ya muku wani wani tahaddi da zan wannan title din da Ibn Abdulhadi ya gaya wa Shekul Islam Ibn Taimiyya, title ne wanda ya saba daurani ya saba caccanjawa ga sauran malamai ma'ana kowane malamai da dama idan za a yi besa akan faɗa musu irin wannan title din ɗalibansu suna iya yabansa akan wannan wanda Shekul Islam Ibn Taimiyya. shi ba za ka taba jin da kansa ya yabi kansa akan wannan ba ba za ka taɓa ji ba to amma ɗalibansu sukan yi yanzu ni malami na zan yabe shi duk irin kalmar da naga zan sanya ta ta yabo na yabe shi zan yabe shi wacce ba guluyi a ciki to amma idan muka koma a nan wajen mu yi fashin baki duk da dai malal lawan bai zo kan wannan ba zai zo kai amma tsaya mu ji kafin malal lawan ya zo shi kuma uh, Shehu Tijjani me aka faɗa a kansa malam to yan uwa akan wannan gabar abin da nake son mu lura mun je da malam karanto waɗansu titles ko waɗansu kalmomi na yabo da jinjinawa da ibnu abdulhadi yayi ga malamin sa Sheikhul islam ibn taymiya taqiyuddin wane ne wane ne amma gabaki ɗaya a ciki ba za ka ji wata kalma wacce take ta saba wa da asalin addinin musulunci ba babu wata kalma ta guluwi babu wata kalma ta wuce gona da iri to akan karkashin irin wannan gabar idan ka koma cikin jawahirul ma'ani ka tambayi Aliyu Harazimi shin ku kuma da me kuke yaban Shehu Tijjani aya kuke kallon sa abubuwan da gaba da aka kawo anan na ibnu taymiya guda 16 ne eh. idan ka dawo jawahirul ma'ani hmm. guda 60 ne wallahi guda 60 ne guda 60 kai ne sa <laughs> guda 60 wato guda 60 din suna da yawa ba sai mun karanta eh, su gaba akwai iya wa'anda zan biya ana eh. tun daga kan da yake cewa shafi na goma sha bakwai kenan wanda yake da jawahirul ma'ani bugun darul fikir zaka ga yana cewa da shehu tijjani yace da shi al-qutubul jami wal gawthun nafi malam mm. kudubi <laughs> daga daga husi to wannan qutubul jami' din nan shine qutubul eh. aqdabu al qutubul jami'a. eh shine qutubul aqdabu kuma dama duk wani wali a karkashin shine shugaban waliyan duk duniya eh. kuma tun yadda shi Shehu Tijani ma kusa ya faɗa da kansa ai yace ana qutubu aqdabul wujudi haqiqatan ai shi kusan wali takatta sama da qutubaniyancin nasa kamar ya saba da na sauran qutuban ma ya saba shi ba ya ce min nashatil alami tun daga asalin fara duniya <laughs> duk wasu al'ummai da suka wuce a waye ke musu madadi shi yake musu madadi to saboda haka wannan shine title din sa na a wani wajen ma fa han mala'iku ya ce shi yake musu madadi shi yake musu annabawa mala'iku yace wa min to yace wal gausun nafi wal warisur rahmani wannan warisur rahmani din nan malam mm. warisun rahmani kamar halifan Allah kenan halifan Allah shine mai gadan Allah halifa na Allah aban kasa aban kasa shine shi wal imamur rabbani fatullahi fi ardi lidhalika man ra'akum faqad ra'a rabbul bariyati ba to yace man aqamahu Allah fi waqtihi rahmatan rahmatan bil ibadi kaga Allah manzan Allah fa ga yana wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wannan shi ma ce man a kama fi waqtihi wanda ya wanda Allah ya tsayar da shi a cikin lokacin nan nasa sai zamto rahmatan malam ya kwace karatun <laughs> to karanta karanta karatunka wa <laughs> wa nuran fil biladi wa mawqi'u nazrihi min in ga lillahi karanta mun gani ko jama'a hmm. malam ya fara karanto mana mun ji hmm. farko yake da shi al-qutubul jami daya wal gawthun nafi hmm. biyu al-warithur rahmani halifan Allah uku kenan wal imamur rabbani hudu sai yace man aqamahu Allahu fi waqtihi rahmatan bil ibadi inna lillahi wa inna ilaihi yace shine shehin da a zamanin sa Allah ya tsaida shi ya kasance shine rahama ga bayi samuwar shehu tijjani a zamaninsa shine rahama ga bayin Allah wannan magana aka ce za a yi fashin bakinta da ita da ta bayanta ga baki ɗayanta a kowace za a cire guluwi sannan albarka ne shi shehu tijjani wa nuran fil biladi albarkar gari ne kuma hasken gari ne mauqi'u nazarihi min khalqihi inna lillahi wa inna yace shine bagiran duban Allah a cikin halittinsa a cikin halittun Allah wanda Allah ike duba in zai abu dansa zai wanda Allah ike jin kan al'umma dan shi wanda Allah in zai yi sai dan shi shine shehu shine bagiran duban Allah a cikin halittu sai ya ce wa khazanatu sirri kuma shine taskar sirrin Allah sannan sai ya ce ah, wa muzhiru nufuzu tasarrufihi to nan wajen to tasarrufi ma gaba daya ice idan Allah zai gudanar da tasarrufat to yana shehu Ibrahim a shehu Tijjani shine mabayyanar inda Allah yake nuna kamar mahallin tajallin Allah yadda Allah zai yi tunda kudubi ne kudubi ne mm, mm. saboda haka shine mahalli na duban Allah subhanahu wataala sannan kuma shine tasarrufat da Allah subhanahu wataala yake gudanarwa yana duban shehu tijjani kuma shehu tijjani shine mabayyana waɗannan tasarrufar na ubangiji subhanahu wataala wanda wannan dama aiki ne daga cikin ayyukan kudubi wanda suke ce masa kausu sai ya ce da shi ah, wa mun bi'u madadihi kuma shehu shine mabubbugar madadin Allah abin da suke nufi anan shine madadin da yake zuwa daga gurin Allah tabaraka wata ala zuwa ga bayi yana fita ne daga gurin shehu tijjani iska da zaka shaka madadi ce daga Allah da za ta zo maka to a ka'idar su ba za ta zo maka ba sai ta biyo ta ofishin Shehu Tijjani yayi tik sannan Allah zai sannan za a baka dama in kaga ka haihu Shehu ne i baka wannan madadi duk wani abu da zai zo maka na madadi to yana zo maka ta Shehu ne sai ya ce fayyadul madadi wal imdadi shine wanda yake mai kwaranyo madadi gabaki ɗayansa a ƙarƙashin tasarrufinsa yake wannan kaga yabo ne ake masa mm. amma tun yanzu kana jin yadda ake guluwi ake wuce gona da iri sai ya ce kathirun naf'i bil ibadi shehu tijjani mai yawan amfanar da bayan Allah ne sai ya ce inda hul kimiyya'ul khassa allati tuqallibul ayan to wannan gabar gaba ce wadda take mai muhimmanci wannan a cikin yabonsa ake aka ce shehu tijjani yana da ilimin kimiyya wannan ilimin shine ilimin da uh, za ga ɗahiri mai gari a cikin atufatu saniya kusan shafin sa na sha uku zuwa gaba ya kawo akan abin da ake tuhumar shehu tijjani da shi na ilimin buga kuɗin jabu eh, ilimin eh. damfara eh. shine wannan ilimin kimiyya din mm. saboda haka eh wannan technology na buga shi yasa yace dabaru malaka kallafa yace inda hul kimiya'ul khassa Allah na yarda da shi ya faɗi gaskiya allati tuqallibul ayan wacce take ganye za a janyo sai a mai da shi zama kuɗi yi mana tsafi kenan malam shehu malam dahiri mai gari a cikin wannan littafin atufatu saniya ya baje komai ya ga wannan mas'alar ya tattauna ta da wasu su cikin malamai sa kuma yana kuma sai gashi a cikin mukaddima daga cikin titles din da ake yaban shehu da su akwai menene alkimiya ulkhassa damfara allati tuqallibul a'yan wanda wato idan mutum ka san kawai da fir'auna ya da suke saharu a eh, ayunan nas eh, wastarhabuhu wato sun sun sun sun sihirtar da mm. idanun mutane wato mala ko ta gaba shine tuqallibul a'yan akwai wata gaba da nake son mu cire a Qur'ani na na la'alla ko ƴan uwa masu sauraron mu sun iya fahimtar wani abu yanzu da malai karanto uh, title ko yaban da ibn abdulhadi wa ibn taimiyya a ciki babu wani abu na guluwi kawai dai ya kawo cewa malamin alkur'ani ne wane ne irin wayannan yabo wanda eh, malamai ɗalibai sukan yi wa malaman su nan ni wajen wajen ma malam ko ni eh. tahaddi ne eh. duk abin da ibn abdulhadi ya faɗa to an gaya wa magabata da na bayan ibn taymiya irin wannan irin amma a mukabilin sa koma koma al ma'ani irin yaban eh, da Aliyu Harazmi ke shehu Tijjani a ciki ya ce da shi shine gausi na na gabaki ɗaya duniya ya ce shine madubin Allah tabaraka wa ta'ala a ban kasa sannan a ƙarshe ya rufe da cewa shehu yana da ilimin damfara ba a babun karama ya kashi ba a babun wannan wani ilimi ne na musamman da yake da shi ilimin alkimiyya alkhasa wacce allati tuqallibu alayan kuma gashi wacce take malam ga bayanin nan a gaba wa tuhilu nuhasun nufus ibrizan ibrizan fi aqrabi zaman shine bayanin wannan saboda haka malam tahiri mai gari ya yi dogon bayani a karkashin wannan kabara cikin atufa tussaniya saboda haka a ciki kaga daga cikin abubuwan da ake yaban shehu tijjani da su da akwai mai damfara tun daga nan zaka fara gane bambanci tsakanin al'uqudud durriya da kuma littafin jawahirul ma'ani wanda malam bai zo kan wannan gabar ba yanzu aka fara karatu za a zo wannan gabar za ku ji bayanai hmm, za a zo bayanai saboda haka shi yasa nake ba wa ƴan uwana shawara musamman ɗalibai waɗanda suke neman gaskiya sawa'un ahlus sunna ne kai ko ɗan ɗariƙa ne kai eh. kada ka damu da abin da waɗansu makiya suke faɗa a game da karatun da malam yake yi wannan ya haramta maka saurara domin za ka yi kanka asara za ka yi barin karatu za ka yi kanka barin abin da wallahi da kuɗinka ba za ka iya samo shi ba yanzu dai ka ji wannan a cikin mukaddima a shafi na goma sha bakwai tun a farko ana gaya maka waye shehu shehu tijjani kaji an fara gaya maka cewa yana da ilimin iya buga kuɗi yana da ilimin juya abu fari ya koma baki kamar wannan maɗaukin gilashin shehu zai iya maka su dabaru shine ilimin da shehu aka ce yana da shi zai iya maka su dabaru ya mai maka da shi tattabara ya mai maka da shi kuɗi rufa'i da kenan malam kenan kamar yanda dai aka kama shi dai a garin shi kamar sai da aka kama shi a garin su akan wannan ilimin na buga kudin jabu akan irin wannan ilimin sai da aka kore shi daga gari mm. sau adadi ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba sai daga baya bayan ya koma can abu sangun gunda wane ne wane ne can a cikin tarihin sa za ku karanta za ku ci saboda haka shi ne malam nace ka mm. ci gaba bayani yana gaba sai ce fa yasiru zulamuha nuran mm. wa huzunu na malam saboda yanayin lokaci waannan iyaka dama kaɗan muka ce za mu ambata a ciki iyaka guda hudun nan sun isa su yi mirowin wa masu hankali masu son su fahimci gaskiya tun a wannan karan fari wannan fa mukaddima malam ne ya karanto maka irin kalmomin da ibn abdulhadi ya faɗa kan ibn taymiya malam ko ka iya ganin guluwi a ciki babu guluwi amma dan Allah idan ka zo irin wannan yaban da aka yi wa shehu jana cikin jahilul ma'ani tun a cikin alkutubul jami din nan ba guluwi bane a cikin ma'anar da ake ah, ba wa mm. alkutub da kuma algausu din nan algausun nafi kudubi shine mm. gausi sannan kuma ga warisun rahmani ga kuma warisun rahmani halifan Allah wanda wannan zaman sa halifan Allah a karkashin sa shehu inyasi ce masa wanda ya ganka ya gano khalifatullahi fi ardi man ra'akum ra'a rabbal bariyati a karkashin wannan gabar imata wannan fashin bakin shehu ibrahim yace to tunda kai halifan Allah ne Shehu Tijjani duk wanda iganka ya ga Allah a karkashin wannan gabar tun anan kaga guluwi sannan malam can gun da yake cewa da shi man aqamahu Allahu fi waqtihi rahmatan bil ibadi Allah ya tsaye da shi dan ya zama rahama ga bayi wannan mukamin wane ne babu guluwi a ciki sannan a ciki da yake cewa da shi mauqi'u nazarihi bagiran duban Allah shi Allah yake duba a cikin al'umma min khalqi a cikin halittunsa sannan a can gun da yake magana akan cewa shi yake ba mutane madadi abin da yake zuwa wa mutane na rahama da jin kan Allah yana zuwa ne daga kogin shehu cicciani a cikin al-ibris a cikin al a cikin al-ibris na na addabba eh. ya kawo labari akan cewa shegunai kudubai malam suna da wata matattara da suke tattaruwa su zauna wa junansu sai su tattauna akan abin da Allah ya kaddara zai faru a sati hmm. sai su duba su ga menene suka yadda ya faru menene ba su yadda ya faru ba hmm, wannan shine abu na farko abu na biyu malam ya ambata mana cewa a cikin mukaddima cewa Sheikhul Islam Ibn taimiyya. ya yi karatu a gurin malamai sama da guda ɗari biyu ya mu je wajen magani ya yi magana tana cikin ya yi magana mm. yawa sai yake cewa eh ga ta nan summa sami'a shaykhuna al-kathir min min ibn abi al-yusr mm. wal kamal ibn abdin wal majid ibn asakir wa ashabul khushu'i ومن جمال يحيى يحيى بن السيرفي وأحمد بن أبي الخير السلامة والقاسم والقاسم الإربلي والشيخ فخر الدين ابن البخاري والكمال عبد الرحيم وأبي الغنائم بن علان وأحمد بن شيبان وخلق وخلق كثير خلق wa khalqun kathir sai ce wa shuyukhihi alladhina sami'a minhum akthar min mi'atay shaykhin yace malaman da shekul Islam Ibn Taymiyyah ya ji karatu ya dauki karatu daga wajensu sun fi mutum 200 nan wajen ya kamo wasu daga cikinsu ne wasu manya-manyan malamai waɗanda suke sanannu sai ce amma malaman da ibn ya yi karatu wajensu sun je sama da mutum 200 to yawa uwa masu albarka ƙarƙashin wannan gabar mu ga malallawan a karatunsa ya biya wannan A kan cewa shekul Islam Ibn taimiyya malaman da i karatu a gurinsu sun gota guda 200 wannan zai buƙatar da mu duda lokaci bai ba mu koma tarjama Sheikh Ahmad Tijani mu ga mu ga malaman sa guda ne a gurin wadawa dawa Sheikh yayi karatu Sheikh Ahmad Tijani waye da suwaye malaman sa akalla sun kai guda nawa wannan shi ma mahalli ne na yin muqarana wanda wannan zai bambance maka tsakanin malamin ka da nasu kai naka malaman sa sun zo sun zarce guda 200 tambaya shine na Shehu Tijani guda nawa ne za a zo gaba saboda haka so nake yi duk gabar da aka ambaci wani bacin alqudud durriya wanda ya shafi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ka tambayi na Shehu Tijjani irin sa ka gani dama ba magana Shehu Ibrahim Shehu Ibrahim Inyas abinda aka tabbatar a tarjamarsa shine malamin sa guda ɗaya ne shi yasa shi ma ya tabbatar da ka a cikin littafinsa zabbul Murid Sadiq an janabi Sheikh Sa'iq ya tabbatar da cewa ba wani malami da ya karantar da shi sai babansa babansa kuma lokacin da ya rasu shi shek Ibrahim shekararsa 22 a duniya to tun yana ɗan shekara 22 a gaban babansa ya yi mutu bai ƙara karatu a gurin malami ba ga wannan maganan ma ce to da waye da waye malaman Shehu Ibrahim ma bata tashi ba ranka ma ɓaci zai dan ba shi da su shi wannan kusan wani abun alfahari ne ma a shi malaminsa guda ɗaya ne kai ka ce malamin nan shekararsa talatin ya ko arba'in yana karatu a gurinsa ya san komai gaba ɗaya san da mahaifinsa ya rasu shekararsa ashirin da biyu saboda haka iya karatun da i a gaban malami malam yana ɗan shekara nawa kenan ya fara karatu a gaban babansa shi a kaddara ma shekaru nawa ne na yarinta wanda bai kai gaba ya zo yi karatu ba kaga kenan eh tunda sun ce ai ya haddace Qur'ani na dan shekara bakwai Shehu Shehu Tijani suka faɗa haka Shehu Tijani suka ce ya hadici Qur'ani yana shekara bakwai mm. Shehu Ibrahim kuma yana shekara nawa ne na'am yana shekara nawa ne shi ma ba shi bakwai a shi tara ne ina jin ko sha biyu ne ba shi bakwan ma karama eh. to a cikin 22 ka cire bakwai saurana <laughs> cikin 22 ka cire bakwai ai saura saura sha nawa saura sha biyar sha biyar to kaga gaba ɗaya karatun shekara goma sha biyar a gaban babu tun daga farawa har ƙarshe shekara sha biyar gaba ki ɗaya kuma lokacin ya rasu babansa ya rasu yana da shekara ashirin da biyu kaga shekara ashirin da biyu ko gama mallakar hankalinsa bai ba to me aka karanta kaga ba a karanta ta ba to wannan ita ce gaba ta biyu wadda tana da matukar muhimmanci kwarai da gaske magana ta uku suna magana akan cewa ai wannan karatu da malam lawan ya ɗauko karatu ne da yake mai girma ai ba zai yiwu ba saboda su sufaye su ma ba a ganewa yaushe za a yi ka gane littafi eh na ji suna faɗan wannan sai muka ce nan wajen a karamakan lawo na malam to yi bayanin ka yi bayanin sai su ce wannan littafi ai ba zai iya karanta shi ba maganganun su shehu tijjani ya za ka gane su to wannan yana bani mamaki matuƙa daga su gaskiya malam in fasin ba saboda shi littafin jawahirul ma'ani dinnan da muke magana a kansa a farkon sa a mukaddimarsa eh. shi Shek Aliyu Harazimi ya ba da labari akan cewa Shek Ahmad Tijjani. Mm. idan zai magana da mutane a cikin yanayin maganarsa yana faɗar magana ne magana da kowa magane ta ke kowa magane ce ke yace har wawa ma wani lokacin mm, idan kana da littafin jawahirul ma'ani bugun darul fikr zaka iya bude shafi na 48 a shafin sana kamar akwai shi a littafin eh, bara ku ji abin da yake faɗa wato a nan wajen malam Anas Allah ya Allah ma albarka Na ji daɗi da ka ɗauko wannan kalma ɗin. wato ni ba na mamaki wato bisa ga ka'ida duk lokacin da maɓarnaci yake ɓarna mm. idan ka zo ka tinkari wannan ɓarnar mm. to yana ƙoƙarin ya wautar da hankalin mabiya mm. a kawar da mutane daga sauraron ɓarnar sai a koma ana sauraron wani abu ba nan ne filin dagar ba wannan yana daga cikin abin da fir'auna yi wa annabi musa alayhi salam lokacin da fir'auna yake cutar da banu isra'ila yake kashe su yake yanka su sai annabi musa ya zo yake gaya masa an arsil ma'ana bani isra'ila yace ka saka min banu isra'ila kana bautar da su kada ka ga daina azabtar da su to kaga maudu'in da muke magana a sake su me suka yi ake zalunta su kaga fir'auna inda yana da gaskiya sai ya ce banu isra'ila nan sun min kaza sun min kaza sun min kaza to sai ya ajiye da wannan daban sai ya koma yana cewa qala alam nurabbika fina walidan wa labista fina min umrika sinin wa fa'alta fa'alata kallati fa'alta wa anta minal kafirin kaga sai ya koma wani abu daban yace wai kai ba kai muka rene ka a nan wajen kana ɗan karamin yaro ka zauna kana lokacin kana yaro dan karami ka zauna shekara da shekaru muna renanka kaga sai dinga masa gori me ya kawo magana gori ana magana ka azabtar da mutane mm. to wannan shine abin da yan suke yi duk lokacin da aka zo ana magana kun yi shirka a littafin kun batar da mutane kun batar da mutane kun saba wa Allah sai ka ji sun taso ai ba a karanta wasali daidai ba ai jari da majaruri ne anan ai nan mubtada da khabar ne ai nan fa'ili ne me ya kawo ana magana shirka kana ga magana fa'ili da mafa'uli <laughs> dan Allah ka duba irin wannan ana magana kai shirka bayan idan aka je ma janibin fa'ili da mafa'uli wai ba karanta daidai ba wallahi malam shehu ibrahim wallahi kwanaki da na ji wani kiɗa na bayanin sa, wallahi sai da na kama kuskure kuskure na larabci guda bakwai dan takaitacce ne wallahi sai da naji kuskure na larabci guda bakwai idan kuma mutum ya musa ya zo a danna zai ji inda muka ɗauko kurakuran ai shi ma larabci haka yake sabida haka amma ba wannan ne muhallin niza ba sannan kuma idan muka zo maganar cewa wai ibarorin sufaye ba a gane su mm. ai ba ma shehu tijjani ba sheikh muhammadul mushiri ya faɗa mm. shehu tijjani ya faɗa mm. shehu ibrahim ya faɗa amma tsaya mu faɗi na shehu tijjani shehu ali harazimi ya zo yana sifanta shehu tijjani shehu ali harazimi wanda shehu tijjani ya faɗa duk abin da kuka ji ya fito daga bakinsa to ni na faɗa yace shehu tijjani ya takallamu bi ibaratin bi ibaratin nas aljariyati bainahu yace yana magana da irin ibarorin da mutane take gudana zancen mutane mm. yanda yake gudana a tsakaninsu mm. wa yubayyinu lahum bilisanihim mm. kuma yana musu bayani da harshen su yace malami zai fahimci shehu da wanda yake jahili shine ammi shi ma na gane wal faqinu mm. da mai kaifin basira mm. wal gabiyu da wawa duk suna fahimtar mu yace wa yubayyinu lahum maratibad dini wa maqamatil yaqin mm. yace yana bayyana musu martabobin addini da makamomin yakini saboda haka ibarorin su eh hadda shi saboda haka duk wani ibarori da kaji Shehu tijani ya faɗa to ba wanda ba zai fahimci abin da ya faɗa abin da yake bayani ba a bayan wannan jumlar akwai ta magana da yake faɗa na'am na'am yake cewa wata jiduhu eh idza za ka samu shehu tijjani eh yawa idza takallama fi babin min abwabid dilalati bi daga cikin zai ce amta'a fiha jiddan yana bawo da kowa zai gamsu ya ji daɗi wa awsa fihi da bayani a wannan bagira baya barin kura wa yashfi minhu sudurar rijal sannan sai yayi bayanan da duk wani mai hankali kirjinsa sai ya waraka sai ya waraka bi ibaratin wadiha sai da ike hasana hmm. da kuma ishara da take mai kyau saboda haka duk bayanan da kake jin Shehu Tijjani yana yi gashi a jikin Jawahirul Ma'ani shafi na 48 an gaya maka ibara ce wadiha haka Muhammadu ce hasana haka Muhammadu Mushiri yake faɗa yake cewa ma awdaha ibaratuhu Tala saboda wanda zai iya dubawa Jawahirul Ma'ani juz'i eh. na 1 shafi na 48 wannan bugun kenan littafin eh, Darul Fikir kenan hmm. shafi na 48 zaka samu wannan magana zaka samu wannan magana to malam tsaya na kara da wani abu guda ɗaya sai mu je magana ta gaba idan ka koma cikin kashful ilbas na shehu ibrahim dan duk wani abu in ka faɗa to haɗa musu da shehu ibrahim malam kada ka kyale su mm. shehu ibrahim yake cewa yace wa min khasiyati tariqil mm. Ya ce yana daga cikin abin da aka keɓanci hanyar sufaye da shi anna sadiqa minal muridina eh. idza dakhala tariqahum ya'rifu jami'a mastalahu alayhi bil khasiyya min awwali qadamin yad'uhu fi tariqihim yana shiga hatta ka'annahu alwadi'u lidhalika alistilah wa laysa wannan gaba ce mai muhimmanci yan uwa ku rike ta dan Allah kana shiga tariqil qaum hmm. kana zama komai na na mustalahat dan din ya shiga yanzu kaga malam da da kana dariƙa komai ka san nan karanta gabar nan ka yaushe aka yaushe aka shafe maka ai ba shafe ma ba malam kenan karanta yana karanta eh. yace wa min khasiyati tariqil qawm mm. yana daga cikin abin da aka kebanci wa kebantar su ma aka yi da wannan eh. na hanyar sufaye eh. anna sadiqa mai gaskiya daga cikin muridai idza dakhala tariqahum idan ya shiga hanyar su in ya shiga ɗarikar su ya arifu zai san jami'a mastalahu alaihi bil khasiya duk gabaki ɗayan abin da yake na istilahin ɗari sufaye gaba ɗaya sai ka sani kana shiga za ka sani ba wahala to abin da kana shiga za ka sani akwai wahala malam ba wata wahala to kaga ana faɗan duk wani awam ma mm. kai jahili ma in ka shiga za ka sani ina kuma ga malami sai ce min awwali qadamin yad'uhu fi tariqihim kana sa kafa ka shiga ka san komai ka san komai hatta ka annahu alwadi'u lidhalika alistilah man shi kirkire ismu kamar kai ka kirkir wannan istilahatul qawm mm. wa laysa dhalika li ghairi sadiqina to anan gurin na'am a wannan gabar akwai maganganu guda uku da zan iya cirewa na'am magana ta farko shine Sheikh Ibrahim ya faɗi wannan maganar a cikin Tazilu Kashful Ilbas eh a shafinsa na 249 duk wanda yake da littafin zai iya komawa zai gani wannan maganar shehu ya ce idan mutum ya shiga tafarkin sufanci ya zama sufi kana shiga sufanci matukar da gaske ka shiga kana cikin as-sadiqin to ba wata kalma da za a kawo ta sufaye ka ce kai wannan magana sufaye ce ni ba na gane ta ban iya ta ba yace in dai ka ga mutum ya ce ya shiga sufanci kuma bai san wani abu na istilahatu sufiya ba ko eh, wa wayannan wayannan kalmomin nasu na istilahat din su yace to ba magaskaci bane ba dariƙa sufanci wannan ne yasa muka jima muna ta kiraye kiraye ga mabiya dariƙa sufanci mu ce da ku ga magana kaza a littafi kaza ku zo ku mana bayanin me take nufi sai ku shiru ga magana kaza a littafi kaza sai ku shiru to kuma abin mamaki wani akwai wanda ya cikin masu yin shirin na ce me yasa idan muka ce da ku ga magana a littafi kaza ba kwa ku zo ku mana bayani ba kwa amsawa sai ya ce ai magana sirri ce ya za mu fito mu muku bayanin abin da yake sirri <laughs> sai na ce to kuma ya kuke barin ɗalibanku na ɗarika irin su sirrin fatahi mawaka ne suke fitowa kuma suna bayanin abin da yake sirri ne a gurinku a cikin waka kuma ba ku hana su wallahi mawaƙansu suna faɗar abin da yake a ƙa'idar ɗariƙa sirri ne sirri ne yanzu kamar magana da yake cewa ga amadi ga Allah eh, abin guda ɗaya ne rijali sun gane rijali sun gane wannan yana cikin sirri a ɗariƙa eh. gashi a waka gashi a waka me kuka yi mun ji sirrin yanzu an fito da shi har a piano ma ana turawa kaga sirri ya fito waje to lallai akwai buƙatar mu fito mu ce ku yi bayani hmm. sannan matukar mutum a ɗariƙa sufanci magaskaci ne to zai iya wannan bayanin Sheikh Ibrahim ya ce kana kasa yin wannan bayanin to baka cikin magaskata wannan shine abu na daya abu na biyu aka ce matukar mutum ya shiga wannan tafarkin na sufanci to zai san mustalahatu sufiya hmm. to wannan kuma baya lazumta idan ka fita kuma zaka manta su wannan kuma shi ya eh. kawo daurin irin su taqiyuddin hilali wanda ya littafin الهدية الهادية إلى طائفة tijaniya irin su uh, malam tahiri mai gari السنية واند دكا تجانا saniya wanda dukkanin da tijjana wani ga babban Allah ya ji ya tarbiyya yanzu dan Allah in ban rashin kunya ta fita in ban rashin kunya ga abin da Shehu Ibrahim ya faɗa hmm. yanzu akwai wani wanda zai zo ya yi inkarin abin da Dr. Ahmad ya faɗa. Ina. To ai ya shiga, ya yi usuli, ya yi tarbiyya, ya yi usuli ma. Amma ka duba da yawan nan jawabin musulmi da suka dinga zagin sa. Ai sun ce sirri ne malam. Sannan a ƙarƙashin wannan gabar abu na uku wanda da shi zan rufe mm. shine wannan abin da dariƙa sirri ne. Mu a matsayinmu na masu da akari da abin da ya shafi shari'a. muna da haƙƙi na mu hukunta abin da ɗan haƙiƙa ya faɗa da shari'a da babu wannan haƙƙin da hallaj ba a kashe shi ba hallaj da ba a kashe shi ba ya faɗi magana ne a tafarkin sufaye a wannan lokacin mahukunta suka kama shi da laifin ya keta shari'a ya yana da awar mafi jubbati illallah ba abin da yake cikin rigata sai Allah yana anal haqu ni ne Allah aka a sakamakon wannan aka kama hallaji aka aka fille masa kai aka sare masa kai wanda ina iya tuna cikin littafin kashful ilbas na Sheikh Ibrahim Inyas a farko farkon sa ya kawo zubi na waɗansu da yawa daga cikin mazaje na ɗariƙa wanda suke nasabtuwa zuwa ga ɗariƙar sufaye wa'anda irin waɗannan kalmomi na sufanci suka fito daga bakinsu aka kama su aka kashe su aka hukunta su aka ce ba daidai suka yi ba haka a cikin littafin al-ibris min kalami sayyidi abdul aziz na ahmad ibn mubarak al-dabbak shi ma a muqaddimarsa ya kawo da yawa daga cikin waɗanda suke mabiya ɗarika sufaye waɗanda suke yin abin da ake cewa da shi jazaba ta ɗebi mutum ko ya shiga cikin hali na shaɗahi ya dinga eh. furta kalmomin da suke a zahirinsu sun saba wa shari'a ta addinin musulunci hmm. amma ba a ce da su ai su sufaye ba ne ba a gane maganar su kujale su ba kama su aka dinga yi ana kashe su irin waɗannan mutanen a cikin rimahu in ba manta ba hmm. shi ma umarul futi ya kawo ire-iren su ashe ko da ilimi ilmul haƙiƙa ne hmm. ko da ilimi ya saba wa shari'a ko da ilimi ilimi ne da aka ce da sufanci ne wannan baya nufin 'yan shari'a idan sun ji su shiru ne domin magabata sun hukunta waɗanda aka kama irin su hallaj da makamantansu. A cikin kashiful ilbas ma eh. wannan Shehu Ibrahim ya kawo irin misalan waɗanda. Shi ne na ishara da shi da shi eh. da cikin sa al-Ibris eh. da makamantansu. Saboda haka wannan ita ma gaba ce wadda take mai matukar muhimmanci yana da kyau mu gane ta. Kada zo su yi sabo su saba wa shari'a a zo yi magana sai yi ilimin hakika ne. Sannan abu na uku a karkashin wannan gabar littafin da yake na ɗarika. malaman suna faɗa wata magana wacce a zahirinta zaka ce tanakudi ce idan aka ɗauki littafin sufaye za a biya sai su ce ai ba a ganewa littafin sufi ne kawai zai gane sannan a gefe guda kuma sai a ce kamar yadda aka faɗa a muqaddimar littafin jawahirul ma'ani sai kuma a ce da kai ai shi ilimin sufanci ma aslan ma ba ɗaukan sa takarda shi asali ma ba a koyan a takarda ba iya rubuta shi kawai ana ɗaukansa ne min afwahir rijal mazaje ne za su koya maka su maka tarbiya ka samu ilimin to me kuma a takarda yanzu me ya cikin jawahir ma suka ce man kana ilmuhu mustafadan a cikin jawahirul ma'ani ne eh. to yanzu idan eh, idan ba a daukan ilimin sufanci a takarda babu shi a takarda menene a cikin jawahirul ma'ani to irin waɗannan abubuwan su za ku buɗe ƙofa mu zauna da ku mu tattauna amma ka zo ka dinga cewa wai an ce wai muhammadu bakari ne ya rubuta jawahirul ma'ani wannan abu ne da duk wanda ya ji ka yasa neman zilliya kake ka tafi kan abin da ke shine maudu'i abin da a kansa aka tattauna aka yi maka kalubale kai <laughs> matsorata ne shi ne na ga wannan eh, filin daga kauce masa ya daga kauce wa daga Allah ya filin daga suke kaucewa wayannan kaga kalubale ne manya muka kawo eh. a ƙarshe zamu rufe da kalubalen da malam shi ma da shi ya rufe hmm. mutuwar Aliyu Harajiri to mutuwar aliyu harazimi mutuwar aliyu harazumi malam eh. mutuwa ce da ta ba da mamaki hmm. aliyu harazimi sheikh ibrahim sheikh tijjani a cikin littafin can alifaratul ahmadiyya hmm. faɗa yake ce duk abin da zai zo muku daga gare ni to daga aliyu harazimi zai zo muku hmm. nuni zuwa ga cewa aliyu shi shine mafi kusancin almajirai da shehu tijjani in ba manta ba wancan littafin na na kashful hijab kamar tarjama sa ce ta farko haka ne mm. yawancin ɗaliban shehu tijjani in za a yi tarjamar su aliyu harazimi ake gabatarwa mm. saboda yana da littattafai da yawa da ya rubuto daga shehu tijjani kamar irin su shijawar ma'ani irin su wancan sharhin hamziya din da wannan eh, addurra eh, aminin sa wancan wanda rawaito ma'arif ma'arif na na Sheikh Tijjani eh, Jami'ul Ulum eh, Addurar Ulum menene yana nan dai yana kasa saboda haka za ka ga Aliyu Harazimi shine mafi kusanci cikin ɗaliban Shehu Tijjani da Shehu Tijjani eh. amma sai ga Shehu Tijjani Shehu Ali Harazimi ya fada cikin hali ɗalibansa suka zaci mutuwa mutuwaye aka binne shi tsawon sati ɗaya wanda wannan magana ce ma da kimiyya ma tana kare ta ba wanda za a turbaɗe a ƙasa ikwana ɗaya ma bai mutu ba amma shi wannan bamu san ta yadda aka zuro masa bututun numfashi ya dinga shaka a kudubi ne malam ko bai kai kudubi ba ai kudubi ɗaya ne shehu tijjani a to ya kai shehu ibrahim zama kudubi ai babu shehu tijjani shi halifan kudubin ne eh, ba a lokacin ba kudubi da zai ba a ai kudubi ɗaya ne ai saboda haka aliyu harazimi abinda zamu lura anan da aka yi wannan kalubalen abin mamaki sai ga wasu daga cikin waɗanda suka fito suna yin raddin wai za su ba da amsa akai akan wannan magana wallahi duk wanda naji zai ba da amsa akai ina tsayawa in saurara in ji eh da Allah ga ya mutu wai ba da amsa akan wannan akwai wani da ya fito wai sai ce wai malam ka san tazarar da take tsakanin garin Fas zuwa Madina filin Badar amma wannan jahili ne malam wallahi jahili ne ya faɗi wannan wallahi lazima kai faɗa yace wai tazarar wai mutum da akwai tazara shi sai bai maka masa ba to tsaya na gaya masa wallahi bai san shewa shehu jani ba to malam shehu jani fa ce waye hmm. muridi idza ma kana sharqan hmm. wa magriban hmm. gisuhu idza ma sara fi ayi baldati cewa muridina idan yana mahudar rana ko yana mafaɗar rana ƙarshen nisa kenan mm. mahudar rana da mafaɗar rana ƙarshen nisa a duniya eh, kenan eh, eh. kamar a ce bangon gabas mm. na ƙarshen duniya da bangon yamma na ƙarshen duniya ba shi ne ƙarshen nisa ba mm. to haka wallahi shehu tijjani ce idan ma kana sharkan wa magariban, sai ce a gisuhu zan agaza masa in dai ya kira ni zan zo na kai masa dauki eh. idza ma sarafi ayi baldati duk gari idan ya kasance ko a wani gari yake to tsaya kuma na nuna maka wani abu ka sha mamaki ai akwai wata baiti da muke yawan ja ko eh. idza saka zamani yawman bi dhayli ko eh. fanadi ayati janiya wahid al asri mm. ai dalilin wannan baitin malam kun ga wannan adduratul khadida din mm. sharhi ne na yaqutul farida abin da yake faɗa a cikin wannan baitin asali shi mai littafin cewa ya haddasani man fiƙo bihi min ahalil ilmi wa sharfin nasabi ya ce na samu labari da wanda na samu fiƙa da shi daga malamai na ilimi waɗanda suke da girman nasaba akwai wani malami ko kuma wani ɗalibi mm. wanda ya tafi garin garin shehu tijjani tilmisa mm. ya tafi garin don ya nemo ilimi mm. bayan ya gama zama da kelawarsa wajen neman ilimi mm. an gane ko sai ya ce sai ya zo zai tafi da ya tafi sai yake ziyartar malaman waɗanda ya karatu yana musu wada'i don ya samu albarkacin ta ya samu albarka na addu'arsu bayan ya nemi su wada'i a hanyar dawowarsa sai yake cewa sai a ka mene musu dai sai je wajen Muhammadu bin al-Mushiri mm. mai aljami'u mai aljami'u da yaje wajen Muhammadu bin al-Mushiri rahimahullah yace sai na gaya masa na ce ai zan koma gari ne kaza da kaza sai Muhammadu bin al-Mushiri ne yake cewa to zan maka nasiha a cikin irin nasihar da ya masa sai yake cewa ina roƙonka ina ina horonka mm. da cewa ka kasance duk lokacin da ka shiga cikin musiba mm. gashi ma yake cewa yace fa fakana min wasiyatihi li an kala li ya cikin a cikin wasiyar da yamin ya ce min mm. idza kunta fi shiddatin wa eh. Ya yace idan ka kasance cikin kunci da mm. wahala da bala'i fastagif bi hadha rajul ka nemi agaji da wannan mutumin ya nuna shi ya'ani a sheikh radiyallahu anhu shehu tijjani mm, nan gabar malam ce wa da ah. alayya fi zalika fastagith bi hadha rajul yawwa ma'ana ka nemi agaji wajen Allah ta hanyar kamun kafa da wannan shehu tijjani ko ka kira ah, wuce ah, kuma da zaka kira Allah haka yace sai ya fastagith ba billahi ba eh. bi hadha ar-rajuli eh. ya'ani shekh radiyallahu anhu wa da alayya fi zalika ya ta mun wannan yace ka nemi taimakon shehu tijjani duk lokacin da ka shiga cikin musiba ka nemi shemu to yanda zaka ka nemi taimakon Allah ko eh. tajaba lakum eh. anni mumiddukum bi alfin la yustaghafu bi inna ma yustaghafu billah amma anan sai wannan anan wajen fastagil bi hada rajul kaga madadin Allah ke madadin Allah to anan wajen da ya faɗa ka yace wa akkada alayya fi zalika yace safartu ila baladi summa safartu min baladi ba'da zalika qasidan ila hajj mutumin nan sai yace sai na tafi na dauki wannan nasiha zai dinga kiran shi da na tafi gari na bayan na je gari na na je gida mm. yace daga garina kuma sai na yi azama oh. na tafi zan je aikin haji oh. yace da na tafi aikin haji sai muka tafi da wasu mutane akwai wani lokaci da muka hau jirgin kwale-kwale oh. yace sun hau da su mutane wajen su goma da suka hau jirgin kwale-kwalen nan lokacin jirgin yana tsakiya sai igiyar ruwa ta zo mm. sai ta hau ne da su mm. sai aka samu haɗari sai jirgin nan ya kakkarye ya ce sai muka wayi gari kawai akan itatuwan jirgin allo allanan jirgin mm. katakwayen jirgin mm. ya ce can katakwayen nan suka tike da mu akan wani tsibiri a tsakiyar ruwa sai muka tsaya ni da waɗannan mutanen ba abin da muke jira sai mutuwa haka ya faɗa ya ce ba abin da muke jira sai mutuwa duk gaba ki ɗayan mu duk da ba tun ƙare ya ce sai na tuna garin fas mm. na tuna malaman mm. kawai sai na tuno wannan wasiyar da Muhammadu bin al Bushir yana mm. yace sai na tuna wannan wasiyar yace lokacin da na tuna wannan wasiyar eh. yana yana faɗi wajen fawaqa'at fa waqa'at wasiyatu bi bali yace fastagastu kaga ba billahi ba yace bi shaykhi radiyallahu anhu wa ana fi dhalika al-hal yace sai na nemi taimakon Shehu Tijjani nace ya Shehu Tijjani ina cikin wannan halin yace ne fa akhadhani shibhu sina sinatu hmm. ah, gangadi sai yace sai gangadi ya dan kama ni ina kiran Shehu Tijjani hmm. wa idha bi radiyallahu anhu wa kafa amami wa qala ashe tazara ba ta hana shehu zuwa to ashe ta yawa wannan shine mahallin shahid Allah ya ma albarka tazara ba ta hana shehu shine mahallin shahid tazara ba ta hana shehu ya zo waje wa ido suka fada cikin al farida mata ne sai kama dauki to sabanin wannan kuma ko ka san wannan malam wallahi ka wannan ya fito ka san wannan wannan san nawa sai tsakanin ba zuwa to ya kaji <laughs> ai ba su ba sa karanta littafi yasa wallahi malam malam Allah ya ma albarka malam lawan Allah ya saka ma da alkhairi a karanta musu karatun nan ba sa karanta littafin su wallahi ba sa karantawa to tsaya na faɗi wani abu a nan wajen kafin na karasa kissar ka san wannan zuwan da shehu yayi ka san baya rayi mm, ya faɗa karshen kissar to shi kuma shehu shehu Muhammad mm, shehu Ali Harazimi da ya mutu shehu yana rayi ko baya rayi to me wanne ne min babi aula shehu ya je masa rayi lokaci yana rayi to sun ce baya rayi ma yana zuwa ballantana yana rayi shine abin da zan faɗa yace wallahi sai gashi kifan yana tsaye a gabana nan da nan yace kawai sai gashi an kawo musu wata wani jirgin ruwa sabo gadagan kawai sai suka shiga yace suka shiga abin ya bashi mamaki yace ka gane yace falam nalbas illa qalilan wa idha bi safinatin zaharat lana sai ga wata jirgin ruwa ta bayyana gare mu fa zaharat ashkhasuna lira ya bi kasar jazira mai muka tafi yace wasarat bina yace muka muka sauka hatta an anzalna haisul amnu min albarni barri sai da muka sauka inda muka samu amincewa daga dandar ya kasa yace kenan walan ma raja'atu yace bayan na ga wannan abun mamaki lokacin da na dawo ila fas sa'altu ani shaihi radiyallahu anhu yace sai na tambayi shehu tijjani ce ya shehu tijjani kuma faƙila limata sai aka ce min ya mutu fasa'altu an tarihi wa fatihi ku saurara ku ji sai na tambayi yaushe ya mutu radiyallahu anhu yace fa alfaitu al-yawma alladhi waqa'a lana fihi ma waqa'a yace sai na haɗa na auna da lokacin da abin da ya faru waƙi'ar da ta faru da abin da ya faru da mu har shehu tijjani ya zo mana mm. ya ce wa hattu fihi har muka ga shehu tijjani tilkal karamatul azima ya ce huwal yawmu sabi ita ce rana ta bakwai ma ranar da abin da ranar da suka um, jirgi ya balle musu a tsakiya bakwai ga mutuwarsa min wafatihi radiyallahu anhu yace unzurha fa fihi ganima sai ce to kaga to kaga anan wajen abin da nake so sai da shehu ranar bakwai da mutuwarsa mm. da suka kirawo shi ya fito daga kabarin mm. ya zo ya taimaka musu sannan ya koma kabarinsa mm. to shi kuma shehu ali harazimi dan Allah ba a cuce shi ba malam in dai har shehu yana da iko ya mutu ya magana yana da iko ga iko ya mutu yana kabarinsa wani ya mutu ya zai shiga halaka a teku ya ji ya tsamo shi ai min babi aula ɗalibin da ya fi kowa yaran nan yaran nan malam haka wannan amsa ba ta amsu ba ya ba ya za ta amsu malam malam ba su suke ba da labarin wai wai wai nisa malam malam suna da kalama ai wallahi wallahi wannan malam tsaya na ga ba gaskiya ka ga yaron da kasa da suka yaron da kaji malamin da kaji yaro ne ko malami yaro ne wanda kaji ya fadi cewa wai wai nisan wai wai ai mutum ya san nisan kwana nawa ne kaza da kaza ai naji wani ya shigo yana wa malam lawan tambaya wai kwana nawa da mm, kwana nawa ne tsakanin ai dai irin wannan da ai irin wannan san da san to wallahi duk wanda ya faɗi wannan ga Shehu Tijani ya fita daga dariƙa dan ya kare Shehu ya kasa Shehu ya kasa ai san ce ma kashe fa wai sai Allah ya so yake gani mutumin da yake leka lahul mahfuz malam ibn ciki a ciki yi mana yi mana lahul mahfuz ai shi kashe fi madadi ne ga waliyyi malam to shine dalilin to shi dalilin shine suka kawo wannan bai ko ta gaba fa nan fi da suke magana akai hmm. madadi ne da Allah yake bayar da shi ga waliyansa hmm. to su kuma waliyan wa yake ba su madadin daga daga daga halarawa suke samun madadi na duk abin da suke samu su waliyan daga daga su kudubai daga shehu tijjani shi shine a kudubai shine shehu tijjani shi kashafin da kuke cewa sai idan an so ai shehun ne mai so shi yake baka madadi wai ba ku san wayannan abubuwan bane bane ba ku san wannan abun bane sun ce abin da yake wa yake zuwa ga annabawa li anna alladhi lil anbiya min khawarikin eh, eh. fa minhu unilu ma ulilu yuhmada eh. annabawa daga annabi suke samu waliye kuma daga shehu tijjani suke samu hmm, iman a'a to shi da ake samu daga gurin sa zaka ce shi kuma shi ma jira yake sai an bashi ai shi shine mai koramin shine ah, mai ba da madadin kuma a cikin karamat da ake ambata nasa da na sauran waliyai ai suna da taku ɗaya mutum zai yana nan in ya taku ɗaya sai gashi a cana haka ne haka ne ko ka ga mutum ɗaya a guri guda sau biyar gashi a nan gashi can a maka gashi can a madina wani duka a cikin karamat yake eh, ina so in saboda haka ana maganar su shehu tijjani su wane ne ai ba maganar tazara ake ba saboda haka wannan bawan Allah da ibayar da wannan bayanin wallahi malam ni dai tausaya masa ne a bai san bai san dalili eh saboda haka da Allah ko da za su ba da amsa kai irin wannan to ina maganar tasarrufi gashi haka Kun wa kam min tasarrufin fil awalimi wa kam lahu min ru'ya li khairil bariyati a ya ce kasance za ta kasance ka gani saboda kawai shehu ya ba da gudunmawa gudun wajen mutuwar ah, kashe ɗalibinsa wallahi ya cuce shi wallahi ya cuce shi amsa amsa bata bayi ba a bata bayi ha ba amsa bata bayi ba wai wani ka ce wai eh. masafati ga shehu shehu tijani masafati kawai dai kwai ne fa ashe kenan ka ruguza ma ka ruguza kan ma gaba daya in dai wai tazara tazara ga shehu tijani za ta tasiri shehu wani abu kadir ya ba bada labarin cikin tafriyul kadir wala daga inda yake jefa takalmi daga bagadada <laughs> takalmin ya je kashe wani da zai wata fyaɗe idawo kafarsa to kuma sun ce shehu tijjani ma yana gaba da shehu yi mana saboda haka wannan kusan yan uwa masu albarka a takance abubuwan suna da yawa gaskiya amma za mu takaita kawai akan iyaka wa'in yanzu kuma kaga yanzu misali ai ba ba tafiya yi ba shi Ali Harazim aka ce ai Madina yaje mm. ai ya mutu a can ko to ai mm. sun faɗa ma ka gane sun fada ma mm. kaga nan wajen suka ce wa kamlahu min dafi'i khatibin ha'ilin mm. wa nasri mazlumin wa radi'in sa'ilin eh. wa kam igafatin lizi asfari mm. matafiya ba yanda yake bawa matafiya agaji da taimako fi banki in suka shiga kunci fil bihari walbarari shi a yake shi ba albarari yake yace wa kam igafatin bigaifin wabilin hmm. li shaykhina fi ami jadabin mahilin kaga wannan matafiya ma aka banta matafiya aka ke banta da amma zaka ga shehu yanzu shi da ya tafiya ma zai je zai je ziyarci manzon Allah suka kashe shi yanzu a kashe shi kuma shehu tijani ya kasa zuwa ya taimaka masa to kawai dai ya cuce shi wallahi kawai malam sun gano cewa ashe shehu ba iya taimako a baya iya saboda haka za su kokarin nane wannan gaba wallahi baya iya al'umma amma dai masu hankali sun fahimci komai a sun fahimci komai to haka za a ci gaba da fito da al'amura amma ga gashin wannan malam akwai tambaya guda da na'am wannan tambaya ce kuma amsar ta haka ce to idan malam ya karatu akwai waɗansu a gefe guda yara haka masu da'awar su 'yan tijjaniya ne sai su fito su ce za su yi raddi ko za su warware abin da malamin ya faɗa shin menene duba da yanayi na maslaha shin akwai buƙatar waɗannan yara idan sun yi a saurare su ko ba buƙatar wato ni abin da nake gani su irin waɗannan yaran mm. idan sun yi magana ta ilimi dan ka san akwai yaran da in suka fito ba magana za su yi ta ilimi ba ya ce kullu kalbin awa alkamtuhu hajaran la asbaha alhajur mithqalan bi dinari ba kowa ne ake saurara ba amma idan mutum ya zo yi magana ta ilimi ba ta zage-zage ba ta cin mutunci ba eh to a juya a kalli ilimin da ya kawo in magana da ya faɗa eh akwai ƙanshin ilimi a ciki sai a fito a tattauna ta a ce eh abin da ka faɗa akwai magana ilimi kuma in gyara kai gyaran ka yayi daidai in bai ba bai ba idan kuma bai yi ba a gaya maka to a ilimin nan baka tattauna ilimin daidai ba ba haka bane ba haka bane saboda abin da yasa malam a wayannan mutanen idan muka ce duk wanda <clears throat> man dabba wa habba ya haushi mm. za a kula shi to kamar ba za mu tsaya ma mu tafi a ita karatu dan uwa masu saurare ko me za a gaya musu na shawara yan uwa masu saurari abin da zamu gaya musu na shawara cewa kamata su mu'amalance wancan masu cewa eh abin da ya kamata ku mu'amalance su farko shine ku je ku tambaye su ku ce me yasa kafin ku yi raddi shi wanda yake wannan karatun ya ba da cikakkiyar dama ga waya an bayar a kira me yasa malamanmu ba sa zuwa su kirawo wayan nan dan su kitsiye wanda ya karatun su ce gashi inda ka faɗa kaza ba daidai ba inda ka jawo kaza ba daidai ka ba ko a kaza da ka faɗa babu shi a littafi me yasa ba sa yin haka shine abin farko za ku tambaye su me yasa ba sa yin haka inda suna yin haka <clears throat> to ai da sun hutashe da al'umma da yawa mm. akan abubuwan da ake zuwa ana abin nan amma ba su yi haka ba sai bayan mm. an gama sai kuma su zo su yi ihu bayan hari mm. wanda jiya yake ce masa ihu bayan hari saboda haka kada mu damu da su kawai malam duk wanda yake so ya ji karatu ya je ya saurari karatu madarar karatu ya ba yancin saurara ya ba wa kansa yancin saurara kuma ya nemi gaskiya ya karbi gaskiya da mm. inda ta fito yanzu kaga a irin waɗannan karambanin na irin waɗannan malaman yanzu kaga ai malam Anas ma ni naji ashe ya ji wani ma wai ya ce wai wai ai akwai tazara tsakanin Madina da da garin Shehu Tijani shi yasa Shehu Tijani bai kawo agaji an fitar da Shehu Ali Harazmi ba to yanzu kaga in ka saurari wannan ka ce ka sauraruwa bayan gashi a littafin su ya karyata tashi, gashi littafi mun karanto gashi ma irin wannan ta faru ma faruwa fa ta yi wannan mutumin ma ba wani sananne bane a wajen Shehu Tijani hmm. amma da ya kira shehu tijjani sai ga shehu tijjani aka ganshi sarahatan ya zo ya kawo masa jirgin ruwa kwale-kwale bannanta na Ali Harazimi Madina da ya rubuta maka littafin da ba za ka iya rubuta ba da hannunka shi ya rubuta masa ba wannan littafin malam to kan makalla wannan amsar ta fita Allah ya saka da alkhairi a dunkule a gurguje ina da sako guda biyu sako na farko wanda shi ma zan so in na faɗe shi malam zai ce wani abu akai hmm. shine na farko yana da kyau yan uwa mu sani cewa al'ada ce ko ɗabi'a ce ta malaman da suka fito za su yi da'awa ko za su faɗa abin da yake na gaskiya ga al'umma a samu waɗansu a sharare su ringa aibata su ko su zage su don haka kada mu taɓa jin damuwa ko ƙaiƙayi idan wani mai da'awa ya fito ya faɗi gaskiya aka samu wani a gefe ya aibata shi ko ya zage shi ya ce da shi tramol kamar yadda suke faɗa ko ya ambaci wani akwai abin kalmar da tafi wannan an gaya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam a sa na jagoran kowa an gaya masa manya-manyan kalmomi saboda ya zo da abin da yake na gaskiya mukabilin abin da ake yada wa mutane na sharri inda ba su son wannan gaskiya wannan shirya da annabi ya izo da ita sun kirkiri sunaye da laƙuba miyagu na suna faɗa masa amma wannan bai cutar da shi ba a gangar jikinsa bai cutar da shi a mutuncinsa ba bai cutar da shi a cikin manzancinsa ba kuma bai hana Allah baraka wa ta'ala ya ɗaukaki wannan da'awa da izo da ita ya kai ta duk inda yake so ba yana nan da girma da buwaya da Allah ma bai taɓa yin wani mai girma da buwaya sa ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam to inna hasuna duk wanda ibu wannan tafarki na faɗar gaskiya to za a ba za a gushe ba ana samun mafarnata inda ba su son wannan gaskiya za su dinga faɗar miyagun maganganu in kun lura za ku ga ahli sunna alhamdulillah duk yadda aka gaya musu mai kaushi duk yadda aka gaya musu mai daɗi ba sa sauka daga kan wannan manhaji nasu na faɗan ilimin da gaskiya ba za ka zage su zo su rama da zagi ba tare da cewa idan bakan magana za su faɗa ko cin mutunci za su suna da irin kalmomi da za su iya ramawa da irin abin da kai musu ko sama ma da haka ah, al-imam ah, ah, sayyidu tabi'in al-waisul qarni kamar yadda shatibi yake faɗa a cikin al-itisam yake cewa innal amra bil ma'ruf wa nahyi anil munkar lam yad'a lil mu'mini ya yace umarni da kyakkyawa da hani da mummuna ba su bar wa mumini aboki yace na'muruhum bil maarufi wa yashtumuna a'radana yace ga abin mamaki muna wa mutane umarni da kyakkyawa muna hana su aikata mummuna wa a a'radana su kuma sun bujira suna zagin mutuncin mu suna keta alfarmu wannan waisul karni yake faɗa wannan magana tun a wancan lokacin ashe ɗabi'a ce masu kirki za su koyar da kirki za su faɗi gaskiya mafarnata kuma za su fito za su zage su wannan abu na farko kenan malam zaka ce wani wannan gaba wato abin da zan faɗa gaba ɗaya shine ni kullum ina kan maganar ibn hazmi da yake faɗa yake cewa duk lokacin da kai magana mm. ta ilimi to in ka saurara za ka ji akwai waɗanda za su yi maka hujumi a kai sai ya ce shi a karan kansa ya fi son duk wanda zai masa hujumi ya fi son mai suka akan mai yabo wallahi haka yi fada ya ce ya fi son mai sukansa akan mai yabansa ya ce abin da ya sa na fi son mai suka na na fi saurarensa yace ce mai suka na idan ya soke ni ɗayan biyu ne mm. in ma abin da ya gani nawa kuskuren ne sai na juya sai na gyara ya kare ka ya kare ni mm. ya ce kaga na samu karuwa mm. in ma abin da na gani nawa ba kuskure ba ne hassada ce na sharri na sharri da kuma kage wanda kuma shine galibi yace ce to wannan kuma sai na gode wa Allah na san hassada ga mai rabota ki ce to wannan shine babban abin nan saboda haka yan uwa abin ni nake so gare mu wallahi ba ma cewa kada ku saurari kowa wallahi ku je ku saurare su mm. ku ji me suke cewa mm. sannan ku zo ku saurari re wannan dai abinda aka ce za a sa littafi za a sa kuma mu karana za a yi mm. idan an karanta wannan za a karanta wannan kuma za a baka dama ka bugo ka yi tambaya kuma littafin nan da za a sa ba ɓoyayyen littafi ba ne an ce kowa ya je kasuwa ya siyo idan kuma a intanet za ka sauke shi ka sauke shi a pdf ɗinka ka dinga sauraron abin da malam ya zai karanta ya fassara malam kowa ya nemi littafin saboda haka ya kamata kowa ya nemi littafin nan kuma yan uwa a je a saurari wannan wallahi za mu saurari abubuwa masu ban mamaki za mu san cewa wannan abubuwan da mutanen nan suka kawo al'umma mm. wallahi ba karamar guba ba ce saboda haka wannan shine kawai abin da zan faɗa saboda haka aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alazim aljadid ka tafi akwai sako guda bismillah sakon karshe sakon karshe ne zuwa ga wasu daga cikin masu da'awa a cikin ɗarikar tijjaniya na farkon su akwai malam mustapha mai barota shine na farko na biyun su akwai irin su malam munir koza da makamantansu waɗannan matasan mala eh. gaskiyar magana sun ba mu mamaki ni dai musamman ne eh. sun ba ni mamaki mamakin da suka bani ne. Eh. ashe malam bayan allah nan sun san da zaman jawahirul ma'ani <laughs> ashe sun yadda jawahirul ma'ani littafin su ne sai yanzu da wannan abun ya taso malam sai gasa suna ta daga nasu suna ta magana a kai. me ya hana duk kalubalen da ake a baya ana magana kan jawahirul ma'ani kuka ja bakin ku kuka yi shiru wannan rashin adalci ne wa masu sauraron ku da mabiyan ku ba daidai bane sau nawa za ku daga littafin ma'alu sunna ku yi kalubale a cikin fito mu ba ku amsa a kansa me yasa da jimawa za a ɗauki jawahirul ma'ani a biya a ɗauko diwani a biya a ɗauko kashiful ilbas a biya a ce ga kaza ku shuruwa ba kwa ji ashe kuna ji ashe kuna ji <laughs> to a ƙarƙashin wannan muke neman abu ɗayan cikin biyun nan daga gurinku dan Allah yadda kuke saka bulugul maram ku karantar duk da ba littafin ɗarika ba ne yadda kuke sanya littattafan mazhabar malikiya ku karanta tunda ba littattafan ɗarika ba ne hmm. don Allah ku ɗauki littafin jawahirul ma'ani ku a matsayinku na waɗanda littafin naku ne ku ɗauki littafin asirrul akbar wa nurul abhar a matsayin littafin ku littafin aƙida a ɗariƙar ku aƙalla guda biyun nan yadda kuke karantar da su a majalis su ma waɗannan ku karantar da su ku karantar da su da ƙwarin gwiwa cewa kuna karantar da duniya a ku yadda muke karantar da littattafanmu na aƙidarmu dan Allah ku fito da littattafan nan naku na aƙidarku tunda yanzu kun amsa cewa littattafanku ne kun san da su har kuna cewa masu wani ba za su iya ba to ku naku ku fito ku karanta dalilin da ya sa muka ce ku fito ku karanta na farko zai tabbatar mana da cewa a ɗarika ku 'ya'yan halak domin shine abin da Shehu Ibrahim ya rubuta a cikin Tazilu Kashful Ilbas cewa wa min khasiyati tariqil qaumi na daga cikin keɓantaccen abin da yake da alaka da ɗariƙar uh, sufaye anna sadiqa minal muridina magasgaci daga cikin muridan ɗariƙar sufaye idza dakhala tariqahum idan ya shiga tafarkin sufanci ya arifu jami'a mas'alahu alaihi duk wani istilahin sufanci wanda za a ce wannan sai ka sai in kai sufi ne zaka gane to da ka shiga Shehu Ibrahim ya ce zaka gane bil khasiyya sai ya ce min awwal qadamin yadahu fi tariqihim yana fara shiga tariqa zai san komai a ciki ya ce ka hatta ka annahu alwadi'u lidhalika alistilah wa laysa dhalika li sadiqin to ku fitowa ku ku karantau da duniya littattafan tariqa wanda muke ta kukan ku fito ku karanta musu zai tabbatar cewa ko cewa antum minas sadiki hmm. kuna cikin magasgata a cikin tafiyar ɗarika hmm. shirin ku yana nuna ku kanku ba ku yarda da gaskiyar ku a cikin ɗarika ba wannan kalubale na farko in wannan ba za ta samu ba hmm. ku buɗe ƙofa ku ba mu dama gaɓoɓin da muke da damuwa da su a cikin littattafan ɗarika ku ce mu kawo muku guda ashirin ku warware mu ƙara kawo muku ashirin ku warware mu ƙara kawo muku ashirin warware kai goma goma ku fito ku mana wannan alal aƙalli masu sauraron mu suna ji kuma masu sauraron ku suna ji hmm. wannan zai warware da yawa daga cikin matsaloli ah, kuma zai hana da daga cikin kace na ce saboda haka wannan shine roƙo biyu da muke gare ku tunda Allah ya sa kun amsa kun gaskata kun yadda hmm. littattafan nan naku ne dariƙan eh. nan taku ce aqidan nan taku ce dan Allah ku fito ku karantar da mutane idan ba za ku iya fitowa ku karantar da mutane dariƙan nan ba ku ba da dama mu muna da su da yawa za mu ce da ku a littafi kaza an ce kaza zo ku yi bayani a littafi kaza an ce kaza zo ku yi bayani ai sai sun ba da dama imal eh. yawa amma ban sani ba ko za ka yi daura wannan su ne kalubalen gare mu zuwa gare alhamdulillah alhamdulillah yan uwa yau ne yanzu ne muka kawo ƙarshe amma daga ƙarshe abin da ni nake cewa bisa ga idafa akan kalubalen da malam Anas yayi wato idan abin ya gagare su malam su su koza kamar yadda kake faɗa da waɗancan na baucin eh. in abin ya gagare su na ga prof makari yana karantar da bukhari yana karantar da sahihu muslim hmm. yana karantar da sumu wadda eh. to ai waɗannan littattafan bukhari da sahihu muslim duk littattafai ya ahlus sunna hmm. na ahli sunna ne sosai ni ina ganin yanda kuka dau girman jawahirul ma'ani ya fi sahihi muslim a wajen ku ya fi sahihul bukhari a wajen ku kamata yayi a professor makari ya sanya jawahirul ma'ani ya karantar da shi da kansa da kansa ya sanya shi ya karantar da shi kuma shine taimakon da zai wa dariƙar ya sanya shi ya karantar da shi wataƙila wani in in aka yi magana zai ce ai ba zai sanya ba saboda ai yana limanci ne a masallacin ƙasa ina taɓa ganin ɗariƙar da ba karantar da aƙida ta ne wallahi ba sa karantar da shi wallahi ni ban taɓa ai sai shi'a da shi'a da ɗariƙa ba sa karantar da aƙida su ba sa karantar da ba daidai ba ne fakewa suke yi akan wata aƙida ka gane ko fakewa suke akan wani janibi mm. sai su ce mu ash'ariyawa ne wannan dai mu shine kalubalen mm, sai su ce mu ash'ariyawa ne eh, Allah ya sa kuma Allah ya sa su amsa insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa